Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na rinnen sanda a nan jihar Kano. Idan za ku iya tunawa, wato ranar takutaha, ranar Laraba, hudu ga watan goma na wannan shekara ta dubu 2023, mun samu wani rahoto mara daɗi akan cewa waɗansu 'yan daba sun kashe wani matashi mai suna Muhammad Jamilu wanda ke unguwar Kofar Nasarawa. Bayan sun aikata wannan aika-aika,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 sp Hussaini gimba aka kai ga nasarar kama ɗaya daga cikinsu wanda gashi duk da yake cewa wato dama mun ji labari a sirga sun gudu to shi wannan da aka kama za ku ji duk abubuwan da suka faru daga bakinsa saboda dama mutane suna ta kiran mu ya ake ciki to gashi dai Allah ya nuna mana su kuma dama mutum ba zai aikata irin wannan aika aika ba yi tunanin cewa wai shi kenan ba ya san insha Allahu duk daren dadewa zai zo hannu to ga ɗaya daga ciki wanda ake zargi da wannan kisan kai wanda kuma za ku ji daga bakinsa ya mana bayani me ya faru kai mun magana da ƙarfi ranar takuta a zaya mana ya sunanka abdullahi sakir shekarunka nawa ashirin da biyar a ina kake da zama na gundi to ba mu labari tsakaninka da Allah ba mu labari me ya faru a wannan rana kamar karfe nawa ne misalin karfe shida na me na yamma to muna ji mun dawo daga takuta misalin karfe shida a daidai ofar kudu akwai ana ce mai James suna cikin ɗan sau, suka yi mana magana suke cewa ku na ofa bakwai. kwa daga jin wannan haka sai muka yi sauri muka hau ɗan sahu ni da ni abokanai na muka bi su a daidai kan rawul ɗin uh, kurmawa a nan muka tare sa a ɗan sahu muka tare shi na babu ya soka mai wuƙa a nan Da babu ya soka mai wuka a nan, mm. Umara ya sare shi a ka, mm. ni ma sai na mai faɗin adda a baya. mai faɗin adda? Fafalo. Eh, kai me? Sai na ni ma sai na sare shi a baya. Mm. Me muku? Dan ofan nasarawa ne shi dama. To me a tsakaninku? Daman ana faɗa ne mu da su. Ku da yan ina? Da yan ofan ɗagun da yan ofan nasarawa. Akan me? ko rikici. Rikicin me? Rikicin daba. dama kai dan daba ne to a ranar da irin wannan makamai kuka fito makamai ne kamar me da me da me da switzerland eh. da faranka hmm. da bugu bugu me kuka fito za ku yi da shi mun fita gurin takuta da su kai baka ji sanarwar da aka yi akan cewa an hana ba eh mun ji baka ji kenan mun ji to yanzu ina wanda kuka yi wannan abun suna nan a wanda kuka yi masa wannan tsare-tsare ina yake shi ya mutu ka tabbata ya mutu hmm. to ya kaji a ranka ina dama sosai eh ina dama sosai to kai me yi muku me yi muku faɗa daman kai ake da su da su shi a takaice akan karan kansa shi me yi muku ni ba abin da ya muku ha kawai eh. so kowa ya ma abin ya biyo ta gonsa za ku iya kashe shi eh su ma da mun da duk muna faɗa da su kun kai shekara nawa kuna wannan abin ta shekara biyu muna faɗa da ƙofar nasara da ƙofar ɗago. To wannan da ya zama izina kuma mutane su sani duk wanda ya fito wai ya ce al'umma ba za su zauna lafiya ba zai irin wannan ta da hankalin al'umma ko ya da wannan rikici to ko shaka babu in fa ya zo hannun hukuma to fa hukuma za ta yi aikinsa wannan da kuke gani an kama shi za a gurfanar da shi a gaban kotu da wannan babban laifi na kisan kai haka zalika kuma duk wanda yake da hannu duk inda ma suke za a kamo su kuma a yi abin da ya kamata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 biyu tara biyu tara biyu shida muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci